mahaifiyarta ita ce komai nata ita ta tsaya mata ta yi karatu don haka ba ƙaramin gumurzu aka yi ba kafin ta bata ta zo ta roƙi hajiya su ma su yi ƙoƙari su kare mutuncinta a zaman da za ta yi da su saboda ba ta saba irin wannan rayuwa ba hajiya ta yi murmushi ta ce kamar wacce rayuwa kenan amina ta nisa kamar a ce komai sai an yi mata ita ba ta son haka ta saba da kazarniya ba ta so ta yi ƙiba ba ta son a dinga haɗa lamarinta da maza ko da masu aiki ne ita hidimar amina ta zo kaɗai ba ta son wani ya wulaƙanta ta ko ya shiga shirginta ba ta so komai sai an yi mata abbata ta kula da kanta tunda tana da ƙoshin lafiya ɗakin da za su zauna da amina a bar mata alhakin kula da tsabtace shi haka bayan gida sannan a bata kicin karami za ta dinga dafa abin da za ta ci ci masu ba ɗaya ba ce ita ma amina karama ba kowane abinci ya kamata ta dinga ci ba sai wanda zai amfani jikinta da ƙasusuwanta ita za ta dinga dafa mata muka ji hajiya ta jinjina kai a ranta ta ce kaga waɗanda daula ba ta sawa su manta asalin su ba irin su o'o ba tunani ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba da murmushi ta dubi amina ki rubuta duk abin da kuke bukata ki bashi na kuma yi alkawarin zan gaya masa duk abin da kika ce amina ta ɗauko jota ta soma rubutawa ana haka ya murɗa ƙofar bakinsa ɗauke da salama ya shigo san yake cikin 'yar ciki da wando na farashar da da alama ya cire ta saman ya ajiye kafin ya shigo wani irin daddaɗan ƙamshi ya surnano cikin hancin amina muryarsa mai amo da karsashi kamar ta kowane babban mutum bai kula da amina da ke rungume cikin jikin dr amina tana bacci ba kai tsaye inda hajiyarsa ke zaune bisa Salaya ya nufa ya zauna daidai kafafunta kamar wani karamin yaro da amina ba ta ɗago kai ba ta ci gaba da yin rubutun da take a cikin jota a cinyar amina ya ce hajiya me yasa ki nishaɗi haka ta ce hiran muke yi da amina likitar amina ta yi masa nuni da ita a bakin gado Ta sauri ya juya ya dubi inda ta nuna masa ɗin kan amina na sun kuyi bata ɗago ba tana ta rubutunta ya dubi amina karama sosai ya ga ta canza gaba ɗaya daga fitarsa zuwa dawowarsa bai nasarar ganin fuska ta ba amma zubin halittar jikinta da yanayin tsayanta da fatata ya nuna ba cikakke 'yan najeriya ba ce to bai zurfafa kallon da yake mata ba ya ce a yi mata barka da zuwa ya ɗauki kai daga gare ta ta ci gaba da rubutun har ta gama shi kuma yana magana da mahaifiyarsa ta miƙe ta isa ga hajiya ta ba ta takardar da ta kammala yin list na abubuwan da take so marub ya juyo kenan sai suka haɗa ido a gefen da ta mayar da fuskarta don kaucewa kallonsa ya ɗauke kai ya mayar wani gefen shi ma har ta miƙa wa hajiya takarda ta koma inda ta tashi ta zauna Hajiya ta so makoro masa bukatun da Amina ke da su a zamanta da su ta kuma mika masa takardar da ta rubuta kayan abinci zalla da take so a siyo musu ita da Amina kayan tsaftar ban ɗaki da na ɗaki ciki da falo har da su sabulun wanki mopa jig hypo room freshener da sauransu ya kusa ya yi dariya amma ya dake banda abinta waɗannan abubuwan da ta rubuta ai babu wanda babu a gidan nan amma sai sa a tattaro mata a shirya mata kicin kamar yadda take so ya ce ba tare da ya dube ta ba da muryar da yake amfani da ita wajen yin magana ga na ƙasa da shi ko kuwa ma'aikatansa ba irin wadda ya gama magana da mahaifiyarsa da ita yanzu nan ba hajiya ki gaya mata a bukatunta babu wanda ba za a kiyaye ba abubuwan da take so babu wanda ba za a siyo ba insha Allah hajiya ta maimaita kamar yadda ya faɗa amina bukatunki duk za a kiyaye abubuwan da kike so duk za a siyo su insha Allah hajiya ta bata dariya ta yi murmushi mai faɗi daidai lokacin da ya ɗago daga kallon amina ƙarama da ke kan ta ya dube ta kaɗan wannan karin ya yi nasarar ganin fuskar ta gaba ɗaya yi saurin ɗauke kai saboda sun ƙara haɗa idanu ba da sanin su ba a karo na biyu gashi shi kuma ba ma'abocin kallon mata ba ko matar shi bata ishe shi kallo ba a gaba ɗayan rayuwarsa ya tabbata bai taɓa kallon mace duk kyawun ta sau uku ba banda aisha ita kaɗai ce baya gajiya da kallonta ya miƙa wa hajiya fayil ɗin da ya shigo da shi ga fayil ɗin hajiya baiwa dr amina hajiya ta karba ta miƙa mata ta miƙa hannu biyu ta amsa ta koma bakin gadon ta zauna ta fara buɗewa sai da ta karance shi tsab shi da hajiya suna magana wadda ta shafe su ta zari takarda ta yi rubutu a kai daidai sanda ya miƙe tsaye hajiya ta ce babu sauran wani abun da kike bukata ta miƙawa wa hajiya takardar da ta yi rubutu yanzu nan ga wannan magunguna ne da allurai za a sayo hajiya ta karɓa ta bashi ya amsa ya sanya aljihu ba kuma wani abin da ake bukata ya saki tambaya wannan karin kai tsaye aminar yake kallo alama ita ya jefa wa tambayar ta girgiza kai har yanzu kanta a sade ina da duk kayan aikin da nake bukata amma in wani abin ya taso daga baya zan sanar da hajiya sai kuwa hajiya ta yi saurin katse ta karbi wayar ta ka sa mata lambar ka ki daina maida ni jakadiya a tsakanin ku ni ba kuwa ce tafiya zan yi dama don ke na zauna zan yi sati ɗaya amma ko yanzu ina iya tafiya wallahi ba ni da haufi a kan ki likita amina amina ta yi murmushi irin murmushin nan na jin daɗin da ɗan adam ke samu a zuciyarsa in an yi masa shaida ta gari aka kira shi a waya ya daga ya wuce yana magana bai ce komai ba akan bata lambar wayar ji kamar wanda ya kira wayar ya taimake shi kai hajja akwai rigima ya faɗa a ransa su duka ba su san tana da lambar tasa cikin wayarta ba to da hannayenta biyu ta soma tausar jikin amina hankalinta ya tattara sosai a kanta tana jin hajiya na mata magana cikin lallashi ki saki jikinki ki dinga gaya masa komai na ga alama kunya kina da yawa in aka ce abu lalura ai ta kori komai sannan mutum ne shi mai sauƙin kai idan kin ce ni ce jakadiyarku idan na tafiya zaki amina ta ce to haka suka wuni tana baiwa amina kulawa kala-kala sai da hajiya ta matsanta mata sannan ta ci abinci shi ma kaɗan don hankalinta na kan amina hira ma ba sosai suke yi ba hajiya tana ta lazuminta hankalinta kwance ba don ya roƙe ta da allah da annabi ba a kan ta cika satin yadda suka yi alkawari da tafiya za ta yi hakan nan ta samu zuciyarta da yadda da amina ɗari bisa ɗari ƙaunata ta lullube zuciyarta ganin yadda take kula da amina bilhaki kamar ita ta haife ta to da daddare da za su kwanta bayar da hajiya ba ta yi da ita ba su kwanta a gadon su uku su sanya amina a tsakiya dr amina ta ta amince kan doguwar kujera ta jefa filo ta kwanta sai bacci washe gari da safe kamar yadda ya saba in dai hajiya na gidansa tun aisha na raye kafin ya fara fita ofis sai ya duba ta ya ga lafiya ta tambaye ko suna da bukatar wani abu to haka a nan ma in ya dawo kafin ya shiga nasa ɗakin ko na lela sai ya ga hajiya da amina to haka yau ma da safen ya shigo suka karya kumallo shi da hajiyarsa ita tana can gefe tana baiwa amina coca oats da ta dama mata hajiya ta yi ta yi ta zo su ci abinci tare ta ce ita ba ta jin yunwa a ranta ta ce banda abin hajiya ina ni ina cin abinci akushi guda da gwamna ma'aruji kasu in al'umma ta ji ai sai a sani a jarida suna cin abincin shi da hajiya jefi-jefi suna hira ta gama bata oats din ta shiga bata magunguna ta gama ta yi mata allurai amma ba ta yi kuka ba saboda rashin zafin hannun amina ta fiddu kayan aikinta ta sumaye mata thermotherapy ta gama ta koma electrotherapy abinda bahaushe ke ce magashi gashi duk yana kallonta yana mamaki cikin ransa karamar yarinya haka da ba fi shekaru 25 ba ta samu ilimi mai kyau a ƙananan shekarunta in tana aikinta ba ta tunanin komai don haka ta manta ma yana ɗakin gaba ɗaya hankalinta yana kan amina don haka ba ta san me suke cewa ba shi da uwarsa to kwanansu biyar kenan jibi hajiya za ta koma ƙauye amina har ba ta san ta tuna tafiyar da ciji wannan ma'abociyar ibada hikima da tawali'u ba ƙaramin sabo suka yi cikin 'yan kwanakin nan ba kamar uwa da 'ya haka suka koma ana yi gobe hajiya za ta tafi ya shigo da azahar bayan ya fito daga ofis kenan wani abin farin ciki ya faru amina na kan cinyar dr amina tana mata tausa yana shigowa kawai sai ji suka yi amina ta buɗe baki ta ce dadi a su kwane ya isa gare ta ya kama hannunta farin ciki fal fuskarsa ga bakin da ya sake karkacewa bayan tafiyar masu maganin gargajiya ya koma daidai tun sanda ta suma ba ta tamotirafi ya ɗauki yarinyar daga cinyar dr amina ya rungume ta idanunsa har ƙwalla suka tara hajiya sai hamdala take yau amina ta yi magana baki ya buɗe amina ta sake cewa dadi ina mama ya kawar da kai daga gare ta da sauri yana mai ƙarar rungume yarinya a jikinsa hajiya ce ta samu ƙwarin gwiwa cewa da ita amina mama ba ta nan ta yi tafiya mai nisa ga wata maman nan dadi ya samo miki da sauri shi da dr amina suka dubi juna jin furucin hajiya amina ta yi nasarar ganin kwallar da ta cika su ta kasa zubowa sai ta ji tausayinsu shi da yar ta saya lullube ta ta mai da kanta ƙasa ta saddar hajiya ta yi murmushi ta ce an gode wa allah an gode wa dr amina hajiya ta dube shi matar gidan nan yaushe za ta dawo ne tun washe garin zuwa na ta ce min za ta je umra har yau ban ƙara jin ɗuriyarta ba cike da mamakin laila na yadda ta iya yin waɗannan kwanakin ba tare da ta kira hajiya a waya ba alhali ta san tana cikin gidan ya jinjina kai bai dai ce komai ba rashin mutuncin na laila ya isa a sanye ya ce da hajiyarsa nake jin jibi za ta dawo sati ɗaya ta ce za ta yi hajiyar ba ta ɗauka da zafi ba ita ta ce allah ya kai mu allah ya dawo da ita lafiya ya sa a yi karɓaɓɓiya ni kuma tafiya gobe yaya an gama shirya ɗakin nasu da kicin ɗin e, an gama tuntuni to in ta dawo sai ka yi mata bayanin wace ce dr amina da dalilin zamanta tare da ku haƙƙinta ne ka yi mata wannan bayanin tun da gidanta ne Eh, a kare min mutuncin diyata a gidan nan ga ta nan amana na baka kai da matarka in kuma aka yi miki ba daidai ba amina ki kira ni ki gaya mu wayata kullum a buɗe take amina ta yi murmushi kawai tattara kayan muje na kai ku ɗakin naku to ɗakin da aka shirya wa amina da mara lafiya ta amina yana nan a ƙasa na ginin da ma'aruf da iyalansa ke ciki wato wata matattakala ce zaka taka guda shida ka sako zaka tadda wani katon falon wanda ya kunshi ɗakunan da aka shirya wa yara wanda duk ya fi su girma da kyautuwa shi ma'arub ya zabar musu da kicin a cikinsa kamar yadda ta bukata hajiya ta yi musu addu'a a washe gari a kilu ya ɗauke ta suka je ƙauye to sauƙi fa ya samu sosai a jikin yarinya amina ma'arub cikin sati ɗaya kacal har wata 'yar ƙiba ta yi kuma tunan nata sun zama abin sha'awa in ta gaji da kwanciya amina kan sa ta a keke don zazzaga falon da ita lokaci zuwa lokaci tana yi mata tausa don samar mata da sauƙin raɗaɗin da take ji akai-akai kowace kulawa da lokacin da ta ware mata ranar juma'a ya kama za ta tafi gida a ranar ne lela ta dawo daga saudiya abinda ma'aruf bai sani ba shine dubai ta je ba saudiya ba lela ta je ganin likita ne a duba mata me ya hana ta samun ciki sun duba ta sun ba ta magunguna da za su taimaka mata sakamakon mahaifarta mai rauni ce ta san in ta gaya musu gaskiyar inda za ta je ba zai lamunta ba shi akan karan kansa baya fita waje balle ya rage wa iyalinsa kishin ƙasarsa bai yadda da wannan ba a ganin ma'arub jikas duk abin da ake nema a ƙasar waje akwai shi a najeriya mu muke rena albarkar da allah ya yi wa ƙasarmu mai ɗimbin albarka sannan abubuwan da ke kansa sun fi ƙarfin ya tsaya yana mata bin diddigi ta san saudi arabia shine waje na ƙarshe da in ta ce za ta ce ba zai hana ba shi yasa ta yi masa wannan ƙaryar to amina ta shirya tana jiran shi ya zo ya mata umarnin tafiya amma in ta ɗaga ido ta dubi amina sai ta ji kamar ta fasa tafiyar saboda tausayin yarinyar da take ji sun fara shakuwa sosai domin zuwa yanzu amina ma'aruf ta soma dawowa hayyacinta hannunta na dama da kafata ta dama su ne ba ta iya motsa su kamar ba a jikinta suke ba tana magana jefi-jefi tana kiranta anti bata gaya mata za ta je gida ba don kada ta damu ta gama mata duk abin da za ta yi mata yau har karfe sha biyu na rana bai shigo ba kamar yadda ya saba ta matsu ta isa ga gwaggwanta ta ga halin take ciki gashi ta sa a ranta ita fa ba za ta iya kiran maruf jikas ba saboda kwarjinin da yake mata yana da wata irin haiba da ba kowa zai iya tunkararsa da magana kai tsaye ba da zauna da jakarta a gefe ta yi tagumi tana kallon amina da ke bacci bisa lallausan gadonta ƙaunar yarinyar na ƙara mamaye mata zuciya jira take ya zo ta ba shi magungunan amina da yadda za a dinga yin mata tausa kafin ta da